أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إحسان إلى يوم الدين muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya nuna muna ƙare littafin da muka fara da shi ko kuma littafin da muka biyanta da shi shine misbahur rawi mai bayani akan ilimin hadisi bayan mun ƙare baikuniya ta wannan ta wannan umarni muhammadin albaikuni wanda ya kasance shi ya rubuta shi wannan marubuci ya rubuta littafin hanya ta wadda ya kasance karama ce ba mai yawa ba wadda ya kasance kuma hijira da suwa ta yi yara su hijira na dubu da tamanin amma gabanin shi wanda ya fara rubutu akan wannan fannin ana kira ne ramu hurmuzi ana kira ne abdurrahmani ramu hurmuzi shi ne fara rubutu akan wannan fannin ya sanya ma littafi ne almuhaddisul fasilu bayan rawi wal wa'i shi a sunan wannan littafi nashi wannan marubucin ya rusa hijira na 360 kuma wannan tahin da ya rubuta ya rubuta shi fi halatin bida'iyatin cikin hali na farko wanda ya kasance da fara rubutu wannan littahin bai game dukkanin fannunuka ne ba kuma wannan al'ada ce ta wanda fara rubuta abu wanda dai tunani ne gwada mishi shi tara wani abu ko shi hada wani abu wanda wani bai hada ba to ba zai game komai da komai ba kamar idan abu tsawo da duk ali da fara rubutu akan ilimin nahawu bai game komai da komai ba illa dai kawai yayi ishara ga hanyoyin da ya kamata abi domin a tsallake kuskure cikin magana ta arabiya to shi ma wannan a ramu hurmuzi shi ne farko wanda ya fara rubutu akan wannan fannin ya rubuta ta yi ne sanya mishi almuhaddisul fasilu bayanar rawi wa'i bayan ya rubuta mun haɗi fi halatin bida'iyatin cikin hali wanda ya kasance na farko na walan nuna nunahu bai game dukkanin abin da aka son a kawo ciki ba baya gare shi sannan wannan ya zo abu abdullahi muhammadu na abdullahi alhakimun nisaburi wanda ya kasance rubutun tahe ne ma'arifatu ulumin hadisi shi hakimun nisaburi ya rasu hijira yana 405 ya rubuta littafin shi da sanya mishi ma'arifatu ulumin hadisi shi ma walan nuna ku bai rere luka ne gaba ɗaya ba sannan kuma ya bar wasu ababa domin kuwa baya su samu abin za su cewa ciki baya gare shi sannan wannan biyo shi baya ana kiran shi watan abu aimin abu shi ne ya zo baya gare shi ana kira ne ahmadun abdullahi al-azbihani ya rubuta littafi ne al-mustaharaju ala ma'arifati ulumil hadisi al-mustaharaju ala ma'arifati ulumil hadisi yayi ta aƙibi ga abinda wannan ya rubuta hakimun ga abinda hakimun ne saburi ya rubuta ya mai ta shi ma wa abqa ya bar ababa watan shi ma ya bar wa ya bar ababa shi ma lamuta ƙibi. wanda kasance yumkinu an yi da hu shi ma an samu mai a kawo wasu abubuwa dan ciyayi haraju. ala ma'arifati ulumil hadisi wasu ababa wanda kasance mai ulumul hadisi bai kawo su ba shi ko sai kawo shi wannan malami ya rasu a hijira na 400 da 444 baya gare shi sai wannan ya zo ana kira ne hadibul bagadadi ya rubuta littafi ne alkifaya fi ilmin ruwaya shi ma ya rubuta amma shi hadibul bagadadi ya tara duk kusan ababen da aka son a tara wanda kasance sun ka shahi wannan fanni ɗin shi hadibul bagadadi ya rubuci ya rubuta fannunuka daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban cikin wannan fanni kusan da wuya a samu abin da bai kawo ba Abin da bai kawo ba shi aka danna kware kware da gaske ya rasu hijira na 463 baya gare shi sai wannan ya zo qadi radiyallahu anhu ya rubuta littafi ne wanda ya sanya ma al-ilma'u ila ma'arifati usuli riwayati wa da sama'i shi kuma wannan littafi yana da kyau sosai sosai sai dai amma shi ma an ce bai kawo dukkanin abin da aka son a kawo ba shi wannan qadiyal ana kira ne na Musa alhasubi ya rasu hijira na 544 baya gare shi sai aka yi wani malami wanda rubuta littafi shi kuma sanya mishi almuhaddisul fasilu a ya sanya littafi ne ma la ya sa'ul muhaddisa jahaluhu abinda bai halatta ga dukkanin malamin hadisi hijahice shi ya rubuta littafi ne shi kuma shi ma bisa ga hali wanda kasance an ce bai kawo komai da komai da komai ba wannan littafi alhamdulillah mun samu farautoshi shi muna da shi shi ga hannunmu kusan hiyar shekara hudu na mallaki wannan littafin alhamdulillah to shi wannan littafi sha da kyawu sosai sosai amma bai kawo komai da komai ba ya sanya mishi ma la ya sa'ul muhaddisu jahaluhu baya gare shi sannan wannan ya zo watan wanda ake kira watan ibnu salahi a shahar zuri wanda ake kira watan alhassan abdurrahmani a shahar zuri al-husainin al-hasan abdurrahmani ibn halladin a shahar zuri wanda ake kira abu amrin ya rubuta littafi ne wanda ya kasance watan ya tara ababa waɗanda hadibul bagadadi ya rubuta daban-daban sannan kuma ya tara wasu fa'idodi waɗanda babu ciki sannan kuma ya tara shi tata maƙasidi ha daban-daban wa amlahu fa shay'an ya kai ta littafin shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya ƙare rubutu littafi ne saboda mai an gabata shi akan shekaran tasowa shekaran da ilimin hadisi ko shekaran da hadisi ga wata makaranta da ke kira a almadrasatul ashrafiyya makarantar da ake ce ma madrasatul ashrafiyya annan ya karanta da wannan fanni ya karanta shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya ƙare wannan malami ya rasu hijira na ɗari shida da arba'in da uku baya gare shi sai wannan ya zo imamun nawawi ya hayyamnu sharifin annawawi ya zo daga baya gare shi ya rubuta littafi ne wanda ya sanya ma wanda ya sanya ma a shi imamun nawawi radiyallahu anhu ya rubuta littafi ne a to wanda sanya mishi at-taqrib wa at-taysiru at-taqrib wa at-taysiru li ma'rifati sunan al-bashir an-naziri to wannan littafi da ya rubuta ya rubuta shi kusan duk abin da haɗi duk abin da inda salahi ya sa cikin mukaddama ta yi ya ɗebo shi ya haɗa shi ya yi abin ga ya ihtisarin ta ya yi ihtisari ga mukaddama ta ibnu salahi cikakken ihtisari an ce ma kusan har ya bar su ababa wanda kasance kamar ruhuhuna ba a cika gane su sosai sosai ba to shi wannan malamin shi ma ya rubuta littafi ne alhamdulillah shi na wanda ya kasance imamu eh, wacce shi ya sanya mai tadribu rawi a tadribu rawi sharhi taqribin nawawi a taqrib ta tsiru shi a sunan wal tahidin to shi wannan a wannan ya rasu hijira na 676 shi imamu nawawi imamu sharifuddin an-nawawi a ya rasu hijira na 676 to baya gare shi sannan imamu sa'di yi wannan tahi sharhi ya sanya mishi tadribul rawi sharhi taqribin nawawi shi imamu saurin shi kuma ya rusu hijira na ɗari tara da sha ɗai shi adda wannan fanni shi adda wannan tahir da aka hannunmu ya sanya mu tahir na shi na mudurari to gabani ne akwai imamu ibn hajarin sannan kuma akwai imamu akwai wannan imamu iraki zainuddini a zainuddini abdurrahim iraki ya rubuta nashi littafi wanda kasance ya sanya mishi al-maqasidul muhimma fi ilmin hadisi ko fi ilmin asar al-maqasid muhimma fi ilmin asar wannan littafi shi kuma alfiya ce da kasance shi ma bi inda salahi gare ta ya yi tahiya irin tahiya ta inda salahi bai ƙara komai ciki ba kun bai rage ba duk abin da inda salahi ya rubuta shi ma kan haka ya rubuta shi ma bai yi tahiya irin tahiya ta suwa wanda ya kasance sun canza tsarin irin wannan tahiya yayi kuma bil tahiya ne da inda salahi ya bar shi amma ya waƙe shi gaba ɗaya ne amma kuma tare da haka nan ya yi wasu da wa'idu ya yi ƴan ƙare-ƙare kaɗan na kaɗan na waɗanda ce in ka diba wannan ƙare-ƙaren za a gane su na nuna cikin littafi ne to baya gare shi akwai wannan a wanda kasance sahawi wanda yake ya littafi sanya mishi fatahul mugisi sharhi na alfetul iraki sharhi na alfetul iraki ya rubuta wannan sharhi na shi kuma wanda sanya ma fatahul mugisi mujalladi mujalladi uku ne akwai kuma mujalladi hudu shi wannan marubucin ya rasu hijira na 806 ko 805 baya gare shi sannan akwai ibn hajar al-asqalani wanda ya kasance ya zo ya yi ainihin nuhubatul fikiri akan musalaku akan nuhubatul fikiri fi mustalahi ilmil asari wanda littafi na shi kuma littafi na mai kyawo kwarai kwarai da gaske ina jin shi kuma ya rasu hijira na ɗari hijira na ɗari takwas da kusan sittin da wani abu ko ɗari takwas da hamsin da wani abu to wannan dai takaitaccen tarihi akan wannan fanni kenan to mai bayani akan baikuniya wadda ya kasance umarun muhammadin albaikuni ya rubuta ya sanya mata nazmul baikuniya wannan littafi littafi mai ke kware kware daga cikin littafi na mai albarka wanda ya kasance mutane da yawa umfana amfana da shi to daga cikin dai abin da an kawa shi inda salahi akwai annukatu wadda wannan badruddin zarkashi ya rubuta ya sanya mishi annukatu akan annukatu Alamu kaddama tinu salahi wannan tahir tahi na mai kyau kware kware da gaske kuma ana amfana da shi baya ga haka nan akwai dai a ababen da an kai a kai nai wasu daga cikin malamai sun yi baƙi littahin wasu kuma sun yi mai naƙadi wasu kuma sun mai ita da daki wasu kuma sun taimaka mishi to daga cikin waɗanda sun ka yi rubutu rubutu ya kyawo kware kware da gaske wanda cikin wannan fannin babu wanda kai gare shi ga rubutu shine imamu sayyidi radiyallahu anhu ya rubuta littafi ne wanda ya kasance mai baiti dubu ne kuma kamar ce bisa ga baiwa ta Allah ya rubuta wannan littafi cikin kwana biyar a shi wannan imamu sayyidi radiyallahu anhu kusan mutum na wanda ya kasance sananne kusan haske ne ko kuma bayyana ta yi tamkar hasken rana ce duk duniya gaba ɗaya an san imamu sauɗi ga rubuce-rubuce ya ce da hannuna ya rubuta rubuce-rubuce daban-daban kusan talifin da ya rubuta ya kai ɗari uku da wani abu da hannun shi sai da rubuta littafi daban-daban daban-daban daban-daban har uku akwai mujalladai masu girma sosai-sosai akwai mujalladi goma akwai mujalladi har kusan ishirin wanda ya rubuta kuma cikin kowane fanni babu fannin da bai rubutu a kai ne ba kuma shi imamu sauɗi mutum na wanda kasance ya tashi cikin talauci ko kuma ya tashi musamman dai cikin a ainihin wahala saboda mahaifi na shi a cikin tujaru. amma shi Imam saudi ya kasance bai kasuwanci abin da kawai shiga da shi kawai karatu da karantarwa tun tashi ya tashi akan neman ilimi mahaifi ne shi ma dan kasuwa ne amma shi ma malami ne cikin hunul muhadara ɗin da rubuta ya rubuta ta son ya mishi hunul muhadara a bi ahbari misr wal qahira ko kuma fi ahbari misr wal qahira cikin wannan tahi nashi hunnu muhadarati ya bayanin akan cewa shi ya kai matsayin mujtahidi ya samu matsayi na ijtihadi Duk kawo lisahi ya lisu hihi ne cikin manya-manyan maluma misira wanda kasance a ayanu na sanan nuna manya-manyan maluma na misira amma da wajen lisahi mujtahidi sai saka ne ciki bai sa mahaihi ne can ba bai sa mahaihi ne cikin mujtahidi ba ya sa mahaihi ne cikin manya-manyan maluma na misira amma shi ya kai matsayin mujtahidi sannan kun bayan haka nan shi imamu sayudi ya ce ya kai matsayi ya samu matsayi na mujaddadanci ya kai mujaddadi na addini na ainihin watan ta daga hijira shina cewa wa hazihi tasi'atul mi'ina qad atat wala ya halufu mal hadi wa ad wa qad rajawtu annani mujaddidu fiha wa fadlullahi laysa jahadu ya rubuta littafi wanda ya mishi tuhfatul muhtadina bi asma'il mujaddidina tuhfatul muhtadina tsaraba ga wanda kasance shiryayuna akan sunan nake mujtahidai akan sunan nake akan na sunan nake na mujaddidai mujaddidina dai mujaddidina biyu mujaddidina uku ya ce na farko umar bin abdul aziz shine mujaddidi na farko haka ya kama har ya kawo ya lisa mujaddidai mujaddidai mujaddidai har ya kai kowane karni karni na karni na farko kanni na kanni na tabi'ai umar abdul aziz shine da na farko ya kare ya tahiya tahiya kanni na biyu kanni na uku kanni na hudu kanni na biyar kanni na shida kanni na bakwai kanni na takwas da kai kanni na takwas sai to wa hazihi a mu'ina qad wala la yahlufu malhadi wa ad wa qala jawtu annani almujaddidu fiha wa fadlullahi laysa yajhadu to shi wannan dai malami ya shahararta ga rubutu ya shahararta ga sani maluma sun san shi gogaggun maluma sun san shi kararren maluma na duniya sun san shi na zamani ne da yawan sun hagabace shi sannan kuma da ya zo makka ya sha ruwan zanzam domin Allah shi bashi shi ilimi shi wuce dukkanin maluma ne saboda zuwari na alheri ya sha zanzam ya roki Allah hisa duk maluman da sun hakanta shi da wanda Allah ya shuke su ga sani ya ce to duk maluma ne gaba ɗaya ya gota kowa amma banda malam kafaiji ya ce kafaiji ɗan bai ci ma sani amma duk malamin da an malamin ya bulki inni babu wanda bai ci ma sani amma bai ci ma kafaiji ba shi kam ya ce shi kan nayi wa da ni kai ban samu cin mai ba gunga to bisa ga wannan a ainihin shi imamu sayudi ga tarin sani ga tarin ibada sannan ga karamomin da Allah ya bashi mutum na da kasance Allah bashi karama saboda mutum na da bai damu da sha'anin duniya ba ba ruwa ne da sarakuna ba ruwa ne da du'a ta sarakuna bai zuwa fada bai gaida masu fada ba ruwa ne sarakuna kuma har ya kasance ma sarakuna shi na da gaba da su akwai kiya tsakanin da sarakuna babu ruwansu da shi ba ruwa ne da su to ya tsanna cikin irin wannan matsayin kware-kware da gaske shi imamu saudi kuma sannan zamani ne ya samu makiya kware-kware da gaske irin imamu sahawi ya kasance mai tsanin kiya gare shi wanda ya rubuta fatahul bugisi sharhi na alfetun da iraki har ya ce imamu saudi jahilina sannan kuma talakana sannan mai girman kaina to ya ce magana akan talauci shi talauci baiwa ce ta Allah talauci ma wata baiwa ce ta Allah duk wanda ya kasance talakana ai ya samu wani matsayi ga Allah kenan saboda talakawa masu girma na ga Allah ya ce amma magana akan jahilci shi kan wannan ba jahili nake ba ya ce wallahi da inda rana ka haita inda ta ka faduwa ban san wanda a iri na ba ga sani ya ce don haka ba magana jahilci a jayata ita kam to magana girman kai kuma ya ce to kuma sauran ababen da ka faɗa mini da zagi da wani abu ya ce wannan kuma ba zan rama zagi ba amma dai abin ka yarda na yarda ne bai magana ba akan girman kai maluma suka ce bai da girman kai dan ya kasance shina raye mahaihiyatai shina shina ya rasu ya bar mahaifiyata saboda kyautata da yakwa mahaifiyata ta kasance lokaci lokaci tana ziyarta ta da bai kyautata mata ba aka ce da bata kama ziyarta ta ba to wannan dai kusan takaitaccen tarihi kenan ga Imam Sayyidi wanda kasance ya rubuta wannan fannin to shine mallace bismillahir wa bihi nasta'inu لله حمدي وإليه أستنيد وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي وهذه ألفية تحكي درر منظومة دممتها علم الأثر fa'iƙatan allafiya talla iraki fil jam'i wal ijazi wa tisaƙi wallahu ya jari sabigal ihsani li wa lahu wa li zawil imani bismillahir rahmanir rahimi malan ya fara da bismillahir rahmanir rahimi iqtida'an bil kitabil azizi iktida'an bi kitabillahi al-azizi domin koyi da littafin Allah wanda ya kasance buwaye ne saboda mi Qur'ani shina farawa da bismillahir rahmanir rahimi farkon kowace sura don haka shi ma malam ya fara da bismillahir rahmanir rahimi farkon littafi ne sannan kuma yayi yayi bibiya wakati fa'an bi asarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da kuma bibiya ga hadisai manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ya kasance manzo in ya rubuta takarda zuwa ga wani basarake ko zuwa ga wani daga cikin mabiyanai wanda shugabanta ga wani abu shina fara rubuta bismillahir rahmanir rahim da gare ni zuwa ga wani irin takarda da rubuta mai harakalu ya sa bismillahir rahmanir rahim mun muhammadin min muhammadin abdullahi ilahi rakal azimi rumi qul ta'alu ila qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ilahi aya wannan manzo Allah ya kasance inda rubuta takarda shi na fara da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma wa amalan da aiki bi habarin da wani hadisi wanda kasance an karwato daga abi hurairah radiyallahu anhu shi kuma abi hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullu amrin zibalin dukkan al'amuri wanda kasance mai muhimmanci ne la yutada fihi bi bismillahir rahmanir rahim wanda ba fara da bismillahir rahmanir rahim gare shi ba wa huwa a wa ne wa fi riwayatin wa huwa abtaru Gunsace ne wanda kasance wai qalilul barakati ko kuma mamsuhul barakati abinda an ka shahi hima albarka na duk abinda ba a fara da bismillahir rahmanir rahimi gare shi ba bai da albarka to wannan hadisi imamu nawawi radiyallahu anhu watan ya ce haza hadisun hasanun wannan hadisi mai kyawuna shi a kullu amrin zibani la da fihi bi bismillahir rahmanir rahim wa huwa aqda'u wa fi riwayatin wa huwa ajzamu wa fi riwayatin kullu amrin da tad'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin wa fi riwayatin kullu amrin la tad'u fihi bi sana'illahi subhanahu wa ta'ala to duk dai wannan hadisi imamu nawawi radiyallahu anhu yace haza hadisun hasan wannan hadisi mai kyawo na rawahu abu dawuda abu dawuda tun hadisi wa ibnu majah da ibnu majah fi sunanihima wa rawahu nisai fi amal al-layli wal layla wa rawahu nisai fi amal al-yawmi wal layla sannan imamu nisa'i ya rubuta hadisi cikin tahin rubuta amal al-yawmi wal laylati bayan wannan kuma sai shi imamu nawawi ya ci gaba da bayani akan ingancin wannan hadisi ko kuma akan kyawun wannan hadisi yace wa rawahu wa rawahu rahawi rahawi ya rubuta hadisi fil arba'ina cikin tahin rubuta arba'una nabawiyya to bayan haka nan sai shi wannan ibnu hajar radiyallahu anhu yace wa rawahu abu awana fi sahihihi wannan hadisin abu awana ya yi ta cikin tahi na ingantacce wa sahahu ibnu hibana kuma ibnu hibana inganta wannan hadisi bayan ibnu hibana ya inganta shi wannan abinda imamu ibnu hajar kenan yasa cikin muqaddama ta ta sahihul buhari abinda sa kenan rawahu abu awana wa sahahu ibnu hibana ibnu hibana ya inganta wannan hadisin bayan ya kawo hadisi amma sai ce wa fihi maqalun wa fi inadihi maqalun amma cikin inadi ne akwai magana amma shi wannan a imamu nawawi ya ce hadisi hasanun na saboda ni abu dawud ya ruwaito ibnu maja ya ruwaito sannan kuma wannan a nisa ya ruwaito fil amil wal layla to bayan wannan sai kasance akan da hayyo akan bismillahir rahmanir rahim akwai riwaya wadda wannan ya ruwaito hakimun ne saburi fil musadariki da shi da ibnu abi hatimin fi tafsiri cikin tafsiri ne sun yi ruwaya dukkaninsu daga hanya ta wannan abilalun wahabin an abihi an dawusin an ibn abbasin qala sa'ala usmanun afana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama usmanu afana ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bismillahir rahmanir rahim usman afana ya tambayi manzon Allah an bismillahir rahmanir rahim a matsayinta qala huwa ismun min asma'illahi bismillah huwa ismun min asma'illahi ma huwa wa bain ismillahi al-akbari illa kama baina sawadil aini wa bayadi hamin al-garabi ma hu ba abin da ke tsakanin wannan bismillahir rahmanir rahim wa bain ismillahi al-akbari da sunan Allah wanda an mahe girma shine ismullahi al-azam illa kama baina sawadil aini wa bayadaha min al-garbi illa kama baina sawadil aini sai tumka abinda abbakin ijiya tsakanin bakin ijiya wa bayadaha da farinta min al-garbi suna sa min al-qurbi ba min al-qurbi ne ba min al-garbi ne min al abin abinda ake ce magarbu watan a muqaddamul aini wa mu'ahiruhu nan ƙwayar ijiya zuwa ƙarshen ijiya shi aka ce magarbu amma nan sai mai alƙurbe ba mai alƙurbe ba ne sannan ainihin shi kai ne wannan a hakimin nisaburi ya ce ha za su hihul iznadi wannan iznadi mai kyawuna to shi na mana ce bismillahir rahmanir rahimi muna farawa da sunan Allah Allah nan al-ma'budi wanda kasance ake bauta ma wanda kasance kuma ya cincinci a bauta mishi aljalili mai girma al-ma'budi wanda kasance ake bauta ma wanda kasance kuma ya tare sifofi na kammala Ya ce to ina haɗa littafi na ina haɗa jumla ta wannan waƙa tawa da sunan Allah subhanahu ta'ala sannan kuma wau allifu ina haɗawa bayyana kulle nau'in wa nau'in tafsilan ina haɗawa tsakanin dukkanin nau'i da nau'i aka rarrabewa wannan abin da kunshi bismillah kenan to shi na ce lillahi hamdi wa ilaihi astanid hamdi godiya ta shine mubtada'un ya tabbata lillahi ga Allah wa ilaihi astanidu wa astanidu ina dogara ilaihi ga Allah wannan ana ce mishi bara'atul istihlali ko kuma huznul ibtida'i ana kiran shi bara'atul istihlali watan farkon fara magana kai magana mai kyawu cikin magana ka fi dimni hudu ba ka cikin abinda ya hudu baka ta kumsa a gane za ka yi magana akan mi don haka ce lillahi hamdi godiya ta tabbatar ma Allah wa ilaihi astanidu ashe kenan zai zai bani akan isnadi wa ilaihi astanidu wa ma yanubu duk abin da same ni na musiba wa alaihi a atamidu wa ma yanubu duk abin da same ni na musiba fa alaihi ga Allah atamidu zan dogara nan kuma ashe kenan kaga itimadi istinadi istanada i'tamada ashe kenan wannan shina nuna mi shina nuna i'timadul hufazi madogaran masu hadisi fi sihhatil sanadi fi sihhatil hadisi akan ingancin akan ingancin hadisi ashe kenan itimadul hufazi madogarar dukkanin masu hadisi fi sihhatil hadisi ga ingancin hadisi wa da'afihi da ramni ne al sanadi akan inadi yake don haka ce lillahi hamdi wa ilaihi sanad wa ma yanubu fa alaihi atamid summa ala nabiihi muhammadin khairu salatin summa sa'anna khairu salatin mahihicin salati wa salamin da aminci sarmadan su tabbata sarmadan su tabbata ala nabihi ko ala nabiihi in mun karanta ala nabiihi mun karanta da hamza ita ce luga ta mutanen makka mutanen makka suke cewa nabi'u sauran larabawa su ce nabiyu watan wa yunusa an yi riwaya daga yunusa yana cewa halafa ahalu makkata al'araba mutane makka sun saba ma larabawa fi albariyati wan nabiyyi fi albariyati wala'ikahum hayrul bariya su ce wala'ikahum hayrul bari'a wannabi su ce ya ayyuhan biyu. wajen ya ayyuhan biyu. to shi na ce summa ala nabiyyi kuma wannan watan qira'a ce sab'iyata ne an karanta ya ayyuhan biyu. an karanta ya ayyuhan nabiyyu summa ala nabiyhi muhammadin to nan da ce summa ala nabiyhi akwai riwaya da an karanta daga abu hatim yace na nan ga wata ne wani mutum ya tambaye wani mutum ya zo inda mazo Allah yace ya nabi Allah ya ce a ni ba nabi nake ba nabi ya nake to wani hadisi bai da inganci to shi na ce summa ala nabiyihi muhammad ya hairu salatin masa sa'anna hairu salatin mahaikin salati wa salamin da aminci sarmadin su tabbata ala nabiyihi ga manzon shi muhammadin annabi muhammadu yace wa hazihi wannan alfiyatun alfiya ce wa hazihi mubtada'un alfiyatun shine labari ta haƙi durar shi kasance ainihin hali na gare ta ta haƙi durar wa hazihi alfiyatun wannan alfiya ce hala kauni ha ta haƙi durar alhali tana koyi da lulu'i don haka suna tahi ne nazmu darari fi ilmin asari nazmu durar fi ilmin shi ne sunan wannan na shi don haka ce wa hazihi wannan alfiyatun alfiya ce ta haƙi tana koyi da abubuwar lu'ul'i wajen ƙima da tsada da wuyar samu da ɗaukaka daraja manzumatun in an ka ce manzumatun shi kasance na a ce ga alfiyatun fa hazihi alfiyatun manzumatun ta haƙi durar shi kasance hali ko kuma a ce fa hazihi alfiyatun ta haƙi durar manzumatan in an ka ce manzumatan shi kuma hali na da galami na ta haƙi durar sai a ce halin ba da halin tahqiqul hali manzumatan hali da mamtuha. na ƙunsa mata ilimin asir ilimin hadisi na ƙunsa wanda ta fanya ilimin hadisi watan abin ake ce madimni watan ƙunsa ma wani abu ma'anar wani abu shi aka ce madimni ashe ya ƙunsa mata ma'anar hadisi kenan ba dukkanin ma'anar hadisi ya kumsa mata ba wasu mukatir na hadisai ya sanya bai sa wasu ba saboda hadisi an ce fanni fanni fanni shi da fanni kusan fanni 90 da wani abu anwa'uhu da ala 90 sun yi 90 an gane ko don haka shi kenan kaga bai sa dukkanin abin da aka son a sa gaba ɗaya ba amma duk abin da da muhimmanci kusan ya kawo shi yace fa'iqatan alfetal iraqi watan alhalinta fa'iqatan ta tsere ma alfetal iraqi alfiya ta abdurrahimi al-iraqi wanda ya kasance ana kira ne al'iraƙi mai bani ɗazu to ta tsere matashi fil jam'i wajen tara ainihin ma'anoni na ababa wuri guda wani ijazi da takaitawa wacce saƙin da tara sashe da sashe Watan bai ta ta ta ibn ba bai ta irin ta ta ba shi ainihin ibn sulahi bai kawo ma ya ta'allaqu bil matani wuri guda ba bai kawo ma ya ta'allaku bi sanadi wuri guda ba bai kawo ma ya ta'allaku bihi ma wuri guda ba bai kawo ma ya ta'allaku wata bika fita ta hamul wuri guda ba wuka fita ada'i sannan kuma bayan haka nan bai kawo ya taho wajen ainihin hadisi azizi hadisi garibi da hadisi azizi da hadisi mashhuri da hadisi mutawatiri duk kula su cikin nau'i guda a hali kuma hazihi anwa'u dukkanin su kowa nau'i na daban-daban don haka ainihin shi iraki bai ittisaqin da dace ba amma shi wannan imam saudi ya yake sakin da dace don haka ce don haka ce fa'ikatan jam'i wal ijazi wacce saki shi kusan haka kai kullun zuwa da gare shi ga ilmi duk abin da sai ya ce ya hina wani haka da ya tashi alfiya ce fa'ikatan alfitul na maliki ne hawa da hatal masaliki wallahu Allah ya juri shi gudanar da sabiqal ihsani ko ya jari aka karanta ya jari daga jarana wallafa Allah ya jiri shi gudanar da sadigal ihsani cikakken kyautatawa li gare ni wala hu da shi wa zaura imani daga dukkan masu imani wallahu Allah ya jiri ko kuma ya jiri ya jiri daga ajara wallahu ya jiri Allah shi gudanar da sadigal ihsani cikakken kyautatawa li gare ni wala hu da shi wai zaul imani dukkanin masu imani dukkanin su Allah ya saka musu da mahicin alheri to yanzu mun shigo cikin alfiya a ɗalibai sai mu mai da hankalinmu ga abin da za mu yi ga mu da a ainihin hadisi gabanmu na sahihul buhari ga ka'ida hadisi tare da ita alhamdulillahi kuma bayan da muka yi dai mun kare ainihin a shi littahi na imamu shehu abdullahi ibn koyo ta game da hullahu bi rahmatihi mun yi bai kuniya kuma yanzu mun shigo cikin alfiya mai baiti dubu don hakan ga za mu ci gaba da karatunta insha Allahu gwargwado abin da Allah ya fahimtar da mu kuma duk inda mun ka ma matsala wadda aka bukata tambaya akan ta ai tambaya kuma inda aka bukata tambihi ai wata tambihi muna ta faɗi cewa na hannu ihwatun na tazakaru man zahara ma'ahul haqu qabil nahu mu dukkanin mu zakara ce muka duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi za mu karɓa mai umhani da ita don hakan ga yakan yi kila a samu sahawu ko a samu ziyanu ya kamata a rika yi mata bihe ga dukkanin inda muka samu sahu ko muka samu da ziyanu ko cikin sahihul buhari da muka yi ko kuma cikin wannan tahin da zamu fara yanzu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam